Thank you. An muku duka ne? An muku duka ne? To yaya na ganku wani tikau. A'a yara na gida ga munan shirin alawar yara muka zo amma kuma na ga yaran nawa yau kai sai fa hankali. Eh to ina gani. Ah barin gani. Ina ga ku shi barin gani. Um ah, na tana. Na tana. Ah. za a baku amma kuma sai kun mun abin da nake ce a yi yanzu kun shirya eh eh kun gani nan kun gani nan kun gani na jiya to ku tashi <laughs> to 'yan yara ku juya a ba ka nake so ba ina son ku ce kuna ta juyawa muna ta juyawa kun ji ko to yan yaran mu juya muna ta juyawa aha yan yara ku yi tsalle muna ta tsalle. aha yan yara ku sunkuya muna ta sunkuyawa yan yara ku tashi muna ta tashi in yara ku duka ina ta duka aha ku tafa muna ta tafawa ku tafa muna ta tafawa ku juya muna hmm, kujuya. juyawa juya muna ta juyawa yawwa ya kwaci cikin naku yanzu Allah yanzu ka fi da karfi ko garau garau ko to zauna amma bana son surutu kuna son tatsuniya mai daɗi kun ji ko to kowa ya zauna kowa ya zauna majalla Ni mana na zauna. ta Yaran yara. Ina son a gida gidaje Yara na gida. Ina fatan kuma kun yi abin da muka yi. Kun ga mun dan jijjiga jikinmu ko? Saboda me? Saboda mu samu ƙarfi sosai. To haka kuma nake son ku yi a can. Kun fahimce ni ko? ya zani yara yara kuma na san kuma ku ansa kan abu a baya ba ma sa dinga barin kowa a baya duk da baka nan ba nan mu a wajen mu kina nan tare da mu kuma kai ma kana nan tare da mu kun fahimce ni ko yara na gida eh. to yanzu ga yara da suke zaune a nan duk kuma wanda na ga baya dariya baya motsi baya murmushi a nan baya dan nishadi a nan zan dauke shi in koma da shi gida ke na gidan da kuma kai na gidan zan ko in kawo nan wajen a yanzu yanzu na inda ina ina yin majigi eh mana ina yin majigi kun gane ko to yare yara yare yara mai kuke so rawan fa muna so ah, wasan fa muna so duk kuna so eh za ku shayo in Allah ya yarda saboda haka yawwa kamar yadda gaya muku kun gani tana ta kallon mu a gida ga na kawo ta za ki je ki zauna za ki je ki zauna ha kin gane muke tafi go to je ki zauna kusa da je ki zauna kusa da wannan baiwa Allah kawai ki je ki zauna sai ki kalli nan ko to kuma bari kai ki zauna da ki ha yan mata madalla ta ki kalle ni ko za ki sha tatsuniya kin ji ko hmm? yawwa yan mata To, gata nan gata nan ku. Gata nan. A'a, ba kala da wuri ba. Tagu, tagu. Amma za ku ganta, saboda. ku Eh zan dare. Kun ji ko? Kun ji ko? Yawwa. tatsuniyana na ta kama akan wata 'yar tsuntsuwa 'yar karama. 'yar kararraman tsuntsuwa. Wannan tsuntsuwar ba kullum aka tafi aka batta za yi na ta yara na gida kuna bibiye da ni ko abin da ni a hankali kuna yara na gida a ku yara na nan yara na gida nake magana saboda haka tsuntsuwan nan na in ta ɗan matsala kafikin sai dawo ta gaji sai kuma tana kallon tsaya sama suna ta tashi wannan su yi nan wannan su yi wannan ta sha'awar ta ma ma haka ne ma na tashi ma na gagara ni yaya zan yi tana nan da to da tashi ba kusan kusan ana son abin iya ko kuma kuma ana son koya ba sai an koya muku ko in ba koya muku ba ba za ku iya ba to ita ba koya mata ba to tana ta kokarin ta koya da kanta tun lokacin da ta yi kokarin tashi na ta gangara har wasu yan uwanta sun tsaye wanda suka tashi sama sai su suna mata tsaya kan ga 'yan tsintsiya ba ta iya tashi ba 'yar tsantuwa ba ta iya tashi ba kun ga 'yar tsantuwa ba ta iya tashi ta kuma ta ɓata rai ni na iya tashi ni na iya tashi to tashi in kin iya sai suka bar waka kun ga 'yar tsantuwa ba ta iya tashi ba a 'yar tsantuwa ba ta iya ta rante ba sai ta mata tsiya sa'anninta da masu ɗan junanta da kaɗan ta jin haushi ni fa na iya tashi ni na iya tashi to tashi mana in kin iya ce a bana son tashi ne shi sa ku gaban tashi sai ta tafi su kyale ta wata rana sai Allah ya kawo mata wani abu abin ana kiran shi fiyar masa ya iya hawa bishiya kun gane ta kudu ya zo hawa bishiya ya sauka ya shiga ko'ina kuma nan da nan irin masa din nan ko da ya zo sai ya sai ga tsuntsuwan ne ta kadai ranar sai ce kai bare yau dai sanarwa tsuntsuwan nan magana ke tsuntsuwa yaya kullum zan ganki a nan kin buya ke kadai ba za ki tashi ba ke yawo kamar sauran to zan gaya maka ne ban iya tashi ba ne ba ke tashi ba kina son hawa bishiya amma baki san da zaki ba Allah ko kuma ni kullum wayannan yan tsayan nan zo su ta min tsaya na rasa yadda zan yi ni kuma abin ba na so ah shikenan yanzu kin gane ce buka miki zaki hau na? zan hau da ke saman bishiya ki je ki wasan ki a saman aji kin yadda la Allah Allah Za zan hau ina son na shikenan

sai ɗan masa ɗin ya dawo ya zo ɗauke ta ya saukar da ita sai ya koma da ita wannan daɗin da ya ɗauko ta nan ya ajiye ta abu sai ta fiye a nan nata hau katifa ta yi baccin ta ta ji daɗi suna tafa kullum haka ake kullum haka ake sai wata rana da ya tafiye barta a wajen sai wannan tsayan na masu mata tsayan suka sake dawowa suka ganta a ah! ke me yake a nan ya aka kika haura nan wajen kika tashi kika haura nan wa ya gaya maka ban iya tashi ba ana gaya maka na iya tashi to shi kenan kin tashi tashi magani tashi mana magani in da kin iya tashi ita kuma ba ta son su gane cewa daukanta ake yi a haura da ita yau ko a zuciyar zuciyar ce ko oh, kan yau ka rana ta ɓaci dubu na cika yanzu yanzu ma ba nuna masu nema zai iya tashi to mun ne mu je mu har aka sa za mu iya ga uku ɗaya biyu tashi mana sai ta zo za ta za ta tashi sai ta koma baya ta kalli ƙasa <gasps> in na faɗi ba <gasps> sai can sai suka sake dawowa in dai ba za ki iya mata ba ba ke bace ki ga mana da yaya aka yi kika hau saman shi nan don muna son mu sani mun dai san ba ke bace ɗauko ki aka yi ko a'a a'a habba ɗauko ni dan wa ni a ɗauko ni to in dai ba haka bane ki hau ki tashi mu gani yau ki tashi sama furr ki sauka ƙasa mu gani in kika yi haka to mun yadda ke kika tashi da kai to shi zan yi ita kuma dan ba ta san a ce ta kasa ha tana zuwa daidai bakin ta kalli ƙasa sai a zuciya cewa zan iya zan iya zan iya mu gani zan iya da suka ce to bari mu yi riga ɗaya biyu tsuwa sai ta fur da fuka ba su ji ka gaji nan da yanzu ba ta faɗi ƙasa ras Allah sarki abin tausayi ko da faɗi ƙasa sai suna taimata yariya suna taimata muka ce ashe to yaya ake yi aura da ce a ɗazu tashi ne amma yanzu ne dai ban iya ba can sai ga ɗayar masana da sai ga abin da yake faruwa ya kalla a ranka da ya gama yake faruwa shi ko oh, ashe da ne sake ran take ɓuya kullum to na gane suka dinga mata tsiya sai suka koma suna koma sai ɗayar masana da ya ce abba me yasa baki gaya min dalilin da yasa ke son ki tashi ba yanzu na gane kake da zan koya miki yadda ake tashi haba kai ba tsuntsu ba kai ba komai ka koya min yadda ake tashi kake damu na inda ke ganin nan dan duniya ne na san komai da komai zan na miki duk abin da baki tunani Allah Allah Allah Allah shi <clears throat> nan da nan da ne ya ce ki kwatar da hankali zo mu je ma wace ya karamar reshen bishiya shi ƙarar reshen zan kwa miki da baki tashi shi ke da mace suna zuwa sai ce za a bane nake son ki da shi shi ne ki yi numfashi su uku sai ta haka kuma na ku yana na gida kuma na son ku kun ji ko uhm. <sighs> sai na biyu ko <sighs> yawwa sai kuma na uku yawwa shi ke ina son ki manta da duk wani damuwa da yake damun ki ki manta da sauran tsuntsaye da suke muke ziyara duk ki manta da suke cire sa a na ba shi <sighs> ya sake kuma to kun gani idan yawanci an ce mana tun ina yaro an koya min wannan idan kana son ka nutsu to kai irin wannan numfashin ah. shooting please that guy <sighs> <sighs> yara gida ina fatan kuna yi kuma kun ji ko shi ma wani abu ne da yake taimakawa to idan aka yi haka yara za su um, mutum zai nutsu ya yi abin da ake son yi to numfashin yana sa mutum ko kuma dabba ko ma wani abu ne ya zama ya dawo cikin hayyacin shi ya zama cikin hankalin shi can sai aka ce to ya manta da ita tsitsin ta manta da duk abin da ke damu ta sai ce eh da ina jin yunwa ma yanzu na manta tsuntsayen masu na sukan suna yawan zama min a zuciya yanzu na cire su a zuciya komai a cire a zuciya shine ɗayar da ce in kika yi wannan shi kenan baki da matsala sai da ce to shi kenan na manta da su yanzu ba na tunanin komai yanzu ni kawai nake tunanin kaina abin da nake tunani yara na gida ina son a rinka bena a hankali ku dinga saurara kuma kuna kallon hoton tatsunan da nake baku ko kuma labarin da nake baku a cikin zukatan ta haka za ku fahimci tatsunan da kyau kuma idan na dawo ko kuma muka gama za mu yi muku tambayoyi iri daban-daban saboda muna buƙatar ku kun fahimce ni ko to yara kuna saurara da kyau a ban je ku ba eh 'yar tsuwa ta gama duk abin da ɓeran da ce race ta yi na nutsuwa na mantawa da duk wani abu da ke damunta daga nan sai ta tushe kira yanzu tunda kin cire komai a zuciyanki yanzu ki dan ki gwada tashi daga nan ki sauka ƙasa wajen ba nisa tsakanin da ya bishiya ne karamar bishiya to shikenan rufe idanki na rufe to shikenan yanzu tashi mu yanzu ki daga fuka ki na daga to tashi mu gani ki sauka hankali sai ta fara la na tashi la gana a sama la gana a sama ki kake bude danki ba ita kuma garin garin daɗi irin tana na ga sai ta bude idanun ta ga inda take za tana bude idanun ta ko sai bro darau wash bayana bayana ana ga miki kaje bude idan an ba a bude ido kake damu yanzu kake bude idan tukunna masaki shikenan masaki saki da na biyu ta yi wannan numfashin ta yi wannan abubuwan duk da ya ce ta yi a ah, to shikenan ka kafa bude kake tunanin komai ki tashi kawai can bir tana farawa ta fara la kana tashi kana tashi sai ta yi tunanin wannan masu zuwa su dame ta din nan da ma suna nan suna gani na mana tana ta tashi tana tashi ta ga ta wata bishiyar mai dan tsayi a ah, sai sai ta ƙara dawowa tsir ta ƙara dawowa nan da nan sai ta da inda suke suka ce ku gaya min waye ya tashi yanzu a ah, kowa ya buɗe baki na ya tsuntsuwa ce a cikin ya tashi ana gaya muku ha wa gaya muku ban iya tashi ba can sai ɗayar masara yana kallon ta kawai sai ta eh, mata ta mata ta mata sai ya ji daɗi kun ya zama malami ko sai ya ji daɗi can ta dawo ta ce kai bari ma ku gani na ce in ba tsaro ba ki hawo waccan bishiyar ta wani bishiyar tsaye a nan wuri kuna ganin ba zan iya ba ne to mu tashi tare da ku mu je mu ga wa zai riga zuwa ɗaya biyu uku sai far suka tashi tsuwa tana ta tafiya kun san wani abu ne ha yara ne gida kun san wani abu ne ita ce ta zo na Ta farko ita riga hawa wannan bishiyar dogon bishiyar tsayi gari da wannan bishiyar tana zuwa ta hau rashin ƙarshe nan da nan suka zama ƙawaye suka kulla ƙawance tsakaninta da wayannan ɗin duk lokacin da raji yawo tun daga rana sai sun biya mata in tsuntsuwa za ki je in eh wani zan je to shi kenan mu tafi kakuran ƙas kan bera kan bera kun ji daɗin tatsuniya? Eh. yara na gida kufa ina fatan kun ji daɗin tatsuniya ta ko? tom lokacin tambaya kun shirya? Eh. kun shirya? Eh. to za mun tambaya wa zai fara wa zai fara bani ansa ko kuma ni zan yi tambaya to shi ke bari na muku tambaya wa zai fara bani ansa ke ce ta ba ku ji tambayar mace ina son a gaya mu me aka fahimta me wannan tatsuniyar ke koya mana ba zai gaya mu abin da tatsuniyar ne ke koya mana yana so yana so ya koya mana gaskiya gaskiya dafa mai ah yana kuna da kokari gaskiya kuna da kokari haka nake son yara masu kwakwalwa yara na gida ina fatan kuma kuna da wannan kwakwalwa duk abin da muke ku dinga yi ba kun ji ko yara um, da yanzu haka muka zo karshen labari tatsuniya ku je tatsuniya kuma na ku je ku ba ma sauran yara ko da ba su ji ba haka ne ko ku je ku ba su tatsuniyan nan ku ba su labarin wannan tatsuniyan kuma ku musu tambayoyin da kuka musu kuma akwai darasi ga wannan abin da muka bayar yanzu me abu na gaba ah. Ah, alawa alawa alawa ah. علاوة يارا تو علاوة علاوة علاوة اليارا علاوة علاوة علاوة يارا علاوة علاوة علاوة يارا زوم جريمو علاوة علاوة علاوة يارا علاوة علاوة علاوة يارا علاوة علاوة Yauwa, yanzu da na baku dama zan iya daga uku ah? ga kwalaban nan guda uku kowa ya cika wanda ya riga cikawa shine zakaranmu na yau kun shirya eh ɗaya biyu uku to yaran kiriku kiriku yaran kiriku yaran kiriku yaran kiriku kiriku yaran kiriku kiriku zakaran mu nan ga zakaran mu nan ga zakaran mu nan to shikenan koma koma koma koma koma ah yayi samari zo ka tsaya zo mai kallo kalli yaran na gida yaran gida ina fatan kun tafa mishi ko an tafa mishi da kyau madalla to yaran na gida ga zakaran mu na yau bari daga mishi hannu shi ya riga cika kwalban nan ga mana sunanka shaibu bello shaibu bello ya aka yi aka yi ka zama zakara yau eh Allah ne baka sa'a eh, eh? majalla, ka ji daɗi ko eh to kalli yara na gida mana kalle su mana da kyau to ka ce musu yara na gida kuna kallon alawar yara daga arewacin tufo yara na gida eh? kuna kallon alewar yara daga arewacin tufo daga arewacin tufo yara na gida ga malam sha'ibu shine zakaran mu na yau kuma ya ce ku ci gaba da kallon arewa 24 wata shirin mu na alawar yara ku tafa mashi aha sun tafa maka madalla haka ake so ko yauwa kun ganda kwalaben guda uku to haka da ku je inda ya mazan nan suka yi haka ne san a yi ba kuskure zan kirga uku ɗaya biyu uku yaran kiriku aha kiriku yaran Tiriku Aha. Diriku yaran kiriku. Aha. Kiriku yaran kiriku. Kiriku yaran kiriku. Kiriku yaran kiriku. Matsa musu, matsa musu, matsa musu. Kiriku. Kiriku yaran kiriku. Ah, ta riga. Ga zakaran mu nan zo zo zo zo zo. so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, mata so, so, mata so, so, mata so, so, so, zo kai zo so, so, wannan sai so, so, a so, so, so, so, so, so, so, kalle tv kalle yaran mu na gida kina kallon su eh su ma suna ganin ki yanzu haka eh ki ce musu ki ga musu sunan ki sunana Asiya Hasiya Hamisu to me ki ce musu ki ce musu Yara na gida kuna kallon alawar yara daga Arewa tufo. Yara na gida kuna kallon Alawar yara. Alawar yara daga Arewa tufo. Ta sake faɗa miji? Yara na gida kuna kallon alawar yara daga Arewa tufo. To kina jin kin ji daɗin abin da ya same ki yanzu? Eh. Kin san in zakaran da kika zama? Eh. To madalla. Kai dalla maza ne kai. To mu je. Ya ni raki? Ni raki? Raki sha ruwa? kun shirya kun shirya a hankali gashi nan zuba ta nan gefen ai a hankali ha kowa ya san kowa ya san majalla Ah, ta waje samu naki san ba yara na gida ina son a rinka a hankali ku dinga saurara kuma kuna kallon hoton tatsunan da nake baku ko kuma labarin da nake baku a cikin sukatun ta haka za ku fahimci tatsunan da kyau kuma idan na dawo ko kuma muka gama za mu yi muku tambayoyi iri daban-daban saboda muna buƙatar ku. kun fahimce ni ko to yara kuna saurara da kyau a ban je ku ba eh. yar tsuntsuwa ta gama duk abin da ya rama ce mata ta na natsuwa na mantawa da duk wani abu da ke damunta daga nan sai ta tushe kira yanzu tunda kin cire komai a zuciyanki yanzu ki dan ki gwada tashi daga nan ki sauka ƙasa wajen ba nisa tsakanin da ya bishiya ne karamar bishiya to shi ke rufe idanki na rufe to shi ke yanzu tashi mu yanzu ki daga fukafukinki na daga to tashi mu gani ki sauka hankali sai ta fara la na tashi la gana a sama la gana a sama ki kake bude danki ba ita kuma garin garin daɗi irin tana na ga sai ta bude idan ta ga inda take za tana bude idan ta ko sai bro darau wash bayana bayana ana ga miki kaje bude idan ta ba a bude ido kake damu yanzu kake bude idan ki tukunna masaki shi kenan mu sake saki hawa na biyu ta yi wannan numfashin ta yi wannan abubuwan duk da ya ce ta yi a ah, to shi kenan kafa ki buɗe da ni kake tunanin mun ki tashi kawai can bir tana farawa ta fara la kana tashi kana tashi sai ta yi tunanin wannan masu zuwa su dame ta ɗin nan sai ka dama suna nan suna gani na mana tana ta tashi tana tashi ta ga ta wata bishiyar mai dan tsayi a ah, sai ta ƙara dawowa tsir ta ƙara dawowa nan da nan sai ta da suke suka ce ku gaya min waye ya tashi yanzu a ah, kowa ya buɗe baki na ta tsuntsuwa ce a cikin ya tashi ana gaya muku A wa gaya muku ban iya tashi ba can sai ɓeran masar yana kallon ta kawai sai ta eh, mata ta mata ta mata sai ta daɗi kun ya zama malami ko sai ya ji daɗi can ta dawo ta ce kai bari ma ku gani na ce in ba tsaro ba kyawu waccan bishiyar ta kowane bishiyar tsaye a nan wuri kuna ganin ba zan iya ba ne to mu tashi tare da ku mu je mu ga wa zai riga zuwa ɗaya biyu uku sai far suka tashi tsuwa tana ta tafiya kun san wani abu ne ha yara ne gida kun san wani abu ne ita ce ta zo na ta farko ita ta riga hawa wannan bishiyar dogon bishiyar tsayi gari da wannan bishiyar tana zuwa ta hau rashin ƙarshe nan da nan suka zama ƙawaye suka kulla ƙawance tsakaninta da wayannan ɗin duk lokacin da raji yawo tun daga rana sai sun biya mata in tsuntsuwa za ki je in eh wani zan je to shi ke nan mu tafi takurar ƙas kan bera kan bera kun ji daɗin tatsuniya? Eh. yara na gida kufa ina fatan kun ji daɗin tatsuniya ta ko? tom lokacin tambaya kun shirya? Eh. kun shirya? Eh. to za mun tambaya wa zai fara wa zai fara bani ansa ko kuma ni zan yi tambaya to shi kenan bari na muku tambaya wa zai fara bani ansa ke ce ta ba ku ji tambayar mace ku ina son a gaya min me aka fahimta me wannan tatsuniyar ke koya mana ba zai gaya mun abin da tatsuniyar ne ke koya mana yana so ya koya mana gaskiya gaskiya dafa mai ya ah, yana kuna da kokari gaskiya kuna da kokari haka nake son yara masu kwakwalwa yara na gida ina fatan kuma kuna da wannan kwakwalwa duk abin da muke ku dinga yi ba kun ji ko yara um, tunda yanzu haka muka zo karshen labari tatsuniya ku je tatsuniya kuma na ku je ku ba ma sauran yara ko da ba su ji ba haka ne ko ku je ku ba su tatsuniyan nan ku ba su labarin wannan tatsuniyan kuma ku musu tambayoyin da musu kuma akwai darasi ga wannan abin da muka bayar yanzu me abu na gaba Alawa, alawa, alawa, حلاوة حلاوة حلاوة يارا تو حلاوة حلاوة حلاوة اليارا حلاوة حلاوة حلاوة يارا حلاوة حلاوة حلاوة يارا زوم جريمو حلاوة حلاوة حلاوة يارا حلاوة حلاوة حلاوة يارا alawa alawa alawa hmm. yara yawwa yanzu da na dama zan iya daga uku ga kwalaban nan guda uku kowa ya cika wanda ya riga cikawa shine zakaranmu na yau kun shirya eh ɗaya biyu uku to yaran kiriku kiriku yaran kiriku yaran kiriku yaran kiriku kiriku Kiriku yaran kiriku Kiriku yaran kiriku Kiriku yaran kiriku Gaza zakaran mu nan, gaza zakaran mu nan, gaza zakaran mu nan. To shikenan koma koma koma koma koma. Ah, yayi samari. Zo ka tsaya. Zo mai kallo. Kalli yaran na gida, yaran gida. Ina fatan kun taba mishi ko? An taba mishi da kyau. Madalla. To, yara na gida ga zakaran mu na yau bari daga mashi hannu shi ya riga cika kwalban nan ga mana sunanka shaibu bello shaibu bello ya aka yi aka yi ka zama zakara yau eh Allah ne baka sa'a eh madalla ka ji daɗi ko eh to kalli yara na gida mana kalle su mana da kyau to ka ce musu yara na gida kuna kallon alawar yara daga arewacin tufo yara na gida eh? kuna kallon alewar yara daga arewa 24 daga arewa yara na gida ga malam sha'ibu shine zakaran mu na yau kuma ya ce ku ci gaba da kallon arewa 24 wata shirin mu na alawar yara ku tafa mashi aha sun tafa maka madalla haka ake so ko yauwa kun ganda kwalaban guda uku to haka da ku je inda ya mazan nan suka yi haka ne san a yi ba kuskure zan kirga uku ɗaya biyu uku Yaran kiriku. Kiriku. Aha. Kiriku. Yaran kiriku. Aha. Kiriku ya. Aha. Kiriku yaran kiriku. Aha. Kiriku yaran kiriku. Kiriku yaran kiriku. Kiriku yaran kiriku. Matsa musu, matsa musu, matsa musu. Kiriku. Kiriku yaran kiriku. Ah! riga ga zakaran mu nan zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo mata mata mata taci taci taci zo kai zo ka rike wannan sai ka je a can to madalla kalle kalle kalle kalle kalle yaran mu na gida kina kallon su eh su ma suna ganin ki yanzu haka ki ce musu ki ga musu sunan ki sunana asiya Hasiya Hamisu. to me ki ce musu ki ce musu yara na gida kuna kallon alawar yara daga arewa 24 yara na gida kuna kallon alawar yara alawar yara daga arewa 24 Ta sake faɗa miji yara na gida kuna kallon alawar yara daga arewa 24 to kina jin kin ji daɗin abin da ya same ki yanzu eh. kin san in zakaran da kika zama eh. to madalla kai dalla maza ne kai to muje ya ni raki ni raki raki sharuwa kun shirya? Eh! kun shirya? Eh! a hankali gashi nan zuba ta nan gefen ai a hankali ha kowa ya san kowa ya san madalla a jama'a kin samu naki Samu ba